Karfe biyar da mintuna talatin studio Kalangu kenan kuka lalubo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraro mutar Muhammadu ne yake muku lalai mahabin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa rukuni na goma sha biyu na 'yan ƙasar Nijar da aka turo su zuwa wato daga ƙasar Algeria sun iso a iyaka da ƙasar Nijar. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Mambobin ƙungiyar jami'an kiwon lafiya 'yan kwantaragi sun gudanar da wani zaman dirshi a ofishin ministan kiwon lafiya shinkomi ya yi zafi Shekaru biyu kenan da aka ƙaddamar da ƙara ayyukan hanyar nan ta layi dogo ya mai doso sai dai har yanzu ba a fara aiki da wannan jirgin ƙasa ba shin ko yaya abin ake ciki muna ɗauke da ƙarin haske. To yanzu ga labarun dala-dala. A yau da safe ne kotu ta gudanar da wani zamanta na duba bukatar lauyoyi masu kare ham amadu da suka gabatar na karya shari'an nan ta da aka yi wacce aka yanke wa ham Ahmadu hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a gidan kaso a cikin badakallan nan da ake zarginsa da sayo jarirai. A ranar 28 da wannan wata ga watan Fabrairu mai kamawa ne za a wato bayyana sakamakon shari'a. Bayan wata sanarwar kashedi da mahukuntan kiwon lafiyar ƙasar Nijar suka yada a kan zazzabin masassarar cutar nan ta ɓeraye da ake kira lasa, wace ake ɗokawa daga ɓeraye yanzu haka ta ɓulla a makwabciyar ƙasa Benin. a nan ƙasar Nijar a bikiyar aikin ta tuntuɓi Madugu Garba wani masani a kan ƙwari masu cutarwa a ma'aikatar kare gandun daji sai amsa yana mai cewa kamar haka dangance da abin da wato samfari na wannan ɓerayen sai amsa yana mai cewa kamar haka. sine ni da suri ni da ra. Ba kusa ba ne, ba kuma beraye ne ke haddasa cutar zazzabin lasa ba. Wata halitta ce mai kama da su da ake kira mastomis natalensis. Yana da 'yan uwa mata, amma su bincike bai gano su dauke da kwayar cutar lasa ba. Ana kuma kiransa bera mai nuna da yawa. Sunan da ake kira masa kenan domin bambanta shi da sauran, wanda kusan akwai shi cikin duka gidaje da kuma cikin duka garuruwan da ni ziyarta. Akwai shi sosai a bakin kogin Isa. Idan ka ɗauka daga Tera har Difa, na zagaya a duk waɗannan waɗannan yankuna kuma na kama su idan aka nufi arewa akwai su a arlit yana aihuwa sosai kuma yana iya rayuwa a yankuna masu zahi Kamar yadda kuka ji a cikin labarunmu a ranar jiya gwamnati da wakilai masu kamfanonin sufuri sun yi wata tattaunawa inda a ƙarshen tattaunawa suka cimma matsaya na dawo da tsohon farashin sufuri a wurinsa. maimakon wato haraji maimakon farashin da aka ƙara a game da sufuri inda sai dai wato kamfanonin na masu motoci sun amince da buƙatar gwamnati domin ƙara haraji kashe goma sha tara cikin ɗari wanda masu wato zirga-zirga za su riƙa biya idan za su yi kati na tafiya. misali ya mai zuwa maraɗi wanda a jika goma ne ake biya a da bayan da aka haura wato farashin ya kuma jika goma sha uku sai dai bayan da wato suka samu tattaunawar sun maido da tsohon farashin akan jika goma da kuma haraji kashi goma sha tara cikin ɗari wanda za a fitarwa gwamnati. Asusun tallafawa ma'aikata cewa da kes a satin da ya gabata sun gudanar da wani bincike a wajen direbobin taksi da ke cikin birnin mai Binciken da ya sanya ɓangarorin ƙungiyoyi wato na direbobin taksi har zuwa masu taksin kowane su suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Sai mu saurari rahoton da Habibu Garba ya haɗa muna. bisa wani laurai da ya kamata a yi lokaci zuwa lokaci wanda aka gudanar an gano rishin bin wasu ka'idodi a faɗar gamace muhammadu babban sakataren kungiyar direbobin taksi sanko taksi lauren ya bayyana kashi 80 bisa ɗari na direbobin taksi wa'anda ba a yi rajistan su ba a kes national de securite social ko kuma ko da an yi shi to bisa sarandi ne aka zartar da shi Idan aka samu mummunan hatsari, mota da mutane hudu da suka biya kudaden su kadai ne za su amfana da wannan inshora. dokar ɗawainiyar hatsari cikin aiki sai idan an yi rijistar direba a asusun kula da ma'aikata cewa da kes. Akwai masu motocin taksi da ke kewaye wannan tsari ta hanyar wasu ɗabi'u da haɗin baki a asusun da kuma ƙungiyoyin kwadago. A nasu ɓangare rukunin masu taksi, sabbin matakan da aka girka za su tilasa musu yin rajistan direba na biyu da ake cema kama mini. Ba mu iya yin rajistar direbobi biyu na mota ɗaya a kes tare da sanin cewa za a yi albashi biyu saboda mota ɗaya. Ba za mu iya fita ba, muna da yauni mai yawa a kanmu, takardu shida daban-daban a kan mota guda. shika takwas da muke samu fiye da rabi cikin asusun ƙasa suke shiga. Domin mu samu mu fayyace yadda lamarin ya kasance, mun tuntuɓi reshen ma'aikatar da ke kula da karɓar rajistar ma'aikata a harabar Kes National da security Social ɗin, sai dai kash reshen ya nuna cewa bai samu izinin yi wa 'yan jarida bayani ba a kai. Rukuni na goma sha biyu na 'yan ƙasar Nijar da aka turo su daga ƙasar Algeria da suka kai mutane 423 sun iso tsakanin iyaka ƙasar Nijar da Algeria a cewar Prefet Alit. Wannan aikin ya biyo bayan wani wato yarjejeniya ne da ƙasashen biyu suka cimma wato matsaya a kai. Ga abin da Prefet ɗin gundumar Alit na fanna na Yaldu yake bayyana wa Gungu Muhammad Antanin ta wayar tarho sai mu saurare shi. Wanda ake turo su gida ɗauka daga shekara ta sha bakwai zuwa yau tun dai lokacin da na ɗauki ragamar jagorancin wannan gunduma. Rukuni na goma sha biyu ke ga. Rukuni wanga na ƙarshe ya kumshi mutum ɗari 423. A yanzu haka suna a samakka soja sun ta yi su su wuce da su Agades. To za su yada zango ne a Arlit ko kuma wucewa ne za su yi. a'a da zaran sun zo idan lokacin yin abinci ne sai mu ba su abinci su ci kanan su wuce zuwa agades daga agades kuma sai a isar da kowane ne a garinsu na ainihi wai akwai mata da yara ne a cikinsu har kulliyomin akwai mata da yara A cikin gundumar Dogon Dutse jihar Doso a ƙaramar hukumar ɗan katsari an cafke wani mutum a ranar Litinin ɗin da ta gabata tare da waɗansu ‘yan mata biyu da ba su huce shekaru shida zuwa bakwai ba waɗanda ya yi garkuwa da su a cikin birnin Dogon Dutse da niyyar kai su a wata makwabciyar ƙasa da ke kudu. Muhammad Gungu tanin ya tuntuɓi magajin garin ɗan Katsiri ya bayyana masa a wani ya bayyana masa yadda abin ya kasance kamar haka. Ɗaya daga masu garuruwa ne ya sa mini murya da cewar akwai wani mutum da ya sace yara 'yan mata guda biyu. Sai na kirayi jandarmu, na bayyana musu abin da ke faruwa da shaida musu cewar mutumin an kama shi da yaran 'yan mata biyu a hannunsa. na ma tattauna da yaran ɗaya ta bani sunanta sunan ubanta da sunan mahaifiyarta kanan jandarmun da suka zo suka kama shi yaran guda dai na da shekara bakwai gudar kuma shekara shida mai shekara bakwai tana karatun boko wadda ke da shekara shida ita makaranta allo take daga dogon dutse ya ɗauko su najeriya yake da zama bayan tambayoyi da jandarmu suka yi an nuna cewar 'ya'yan shi ne na cikinsa da yake uwarsu ta ta bada su bayan wani rikicin rabuwa da ya shiga tsakaninsu shi kuma sai ya lallaɓo ya ɗauke su. Duk yadda dai ta kasance yin haka ɗin ba daidai ba ne ko da 'ya'yan cikin sani. Magoya bayan ƙungiyar jami'an kiwon lafiya 'yan kwantaragi sun haɗu a yau da safe a harabar ofishin ministan kiwon lafiya domin gudanar da wani zaman dirshi, sai dai jami'an tsaro ba su bari suka sha da daɗi ba inda suka wato fatattake su tare da kaɗa musu barkonon tsohuwa. Ga dai ƙarin bayani tare da ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan ƙungiyar ta malaman ta jami'an kiwon lafiya sai mu saurari abin da take cewa. mun yi organizan sitting a nan de da lasante har muke zuwa mun zo mun iske polisai duk sun tattare wuri sun hana mu har da koran mu suka yi kamar karnai suka ta jiha mana crimogel mu ga tsammanin minister inda yake yanzu kamin ya zama doctor syndicalist ne in ka ji ma'aikaci yana kuka an bashi kashi ne ba wanda ke so ya hito daga daji ya boro yan malati ya zo cikin birni yana ihu kun mu ba mun ce mu yi wani manifestation mu kai musu kukan mu ga abin da muke so da Allah su shahe mana hawaye da gaugawa tunda wata cikin na shida zamu shiga ba mu da biya ba mu taba taya garba ba ba mu taba yin sitting mu ba mu taɓa yin marshi ba ko su guda mun ga dai sun ƙi hale mu mun yi shiru muka ce to bar mu tuntube su kana ɗari da hamsin har da uku kana aiki cikin daji ba a nan ga biyan ka ka gani babu daɗi su to su saurare mu a kamu muke zuwa sun kwashi duka polisan Nijar in duk sun kai sun zube ta tun duk hayoyin da ka ta ce zaka shan kwana kana iske polis duk inda ka shiga ka iske polis da kirimojen cikin abu kama ma akwai wanda suka so me akwai wanda aka ɗauko aka kawo nan sai kun gani ko kenan wannan haraka mu ba mu ji daɗin ta ba Ma'aikatan kamfanin haƙo da siminti da ke Malbaza tun a ranar jiya suka tsunduma yajin aiki domin tambaya a biya su albashinsu na watanni biyar. Tuni dai magabatan wannan kamfani da wakilan ma'aikatan sun shiga wata ganawa domin samar da mafita. Mamman Bashir Kadiri wato Attawal ɗaya daga cikin ma'aikatan ya yi muna ƙarin bayani sai mu saurare shi. Wannan gaba ta rashin albashi ne. yanzu kuma mutanen an dan ce a dan dakata yau da sun ya kamata mu tayi garab 18 an kace a dan dakata saboda akwai mutanen mu da mun ka ta sun ka can su gano PCA a tsaye da magana da shi mu je muna samu wani abu sai mu yi hankuri mu continue amma shi shi dai ya zo kwanaki yace muna sati biyu suna jiran wasu kuɗi ga bankuna sati biyu mu yi hankuli to abin yin wata wajen wata biyar da rabi gare mu banda farazziyar mu a wata na goma sha uku kunan da aka ba mutane biyu gare mu domin da da domin da ba a ba mu ba ba mu yi laifin mu don rubu gaskiya mun kamar dan dakata na mun ka ce mu yi saboda alharma da zamu bi da an kai ne gusiyar mutanen mu an ce to da Allah mu a yi alharoma an tambaya an ce a tahi za a ta wurin negotiation da can a juwar take ciki in kuma Allah ya sa ba za ta yi wa mu don rukin mu dai shi na na aji na garbi kenan sai mu kwanci ne ta sati biyu ce an kaza. Wata gobara ta tashi da ranar shiya a makarantar CAG Transank da ke cikin unguwar Cité Chinoise ta laƙume da yawan ajujuwan ɗaukar karatu na zanaki da bencunan zaman ɗalibai da waɗansu kayayyakin karatu. sai dai wato a cewar darakta na wannan makarantar abdu hassan tuni an shiga bincike domin gano musababin wannan gobara ga abin da yake cewa Il y a eu jusqu'à 31 classes euh, qui sont parties en fumée. Ɗakin ɗaukar karatu 31 na zana suka toye kurmus da dukkan kayayyakin da ke cikinsu. A cikin kowane ɗaki akwai babban allo da ake rubutu kansa, wasu ɗakunan ma har biyu ke akwai. Akwai kujerun zaman ɗaukar darasi da jimillar su ya tashi 775 da suka toye baki ɗaya da allo 34 kujerun malamai. talatin da ɗaya Maganar ba da karatu kun da mu yanzu muna shawara ta malumai ayyukan jarabawa yau sauran kwana biyu da wanga lamari ya abku. Nazarin da muke kenan yanzu mu ga yanda za mu yi za mu barin ranakun jarabawar kamar yanda muka tsaida su za mu soma ne ranar juma'an nan insha Allah. Jarabawar za ta gudana ne a cikin makarantu makwabta da ke cewa da makarantar bobiyar. A kwana a tashi ranar 29 ga watan Janairu shekaru biyu kenan da aka kaddamar da hanyar nan ta jirgin ƙasa daga Yamai zuwa Doso, amma sai dai har yanzu wannan hanyar tana nan ba a fara aiki da ita ba. Shin ko menene dalilin wannan wato Dauda Musa na darakta darakta ofishin minista da ke kula da sifiri da ke kula da wannan sashe ya muna ƙarin haske sai mu saurare shi. Effectivement, c'est une réalité. La ligne ferroviaire Niamey-Dosso depuis son inauguration. Gaskiya ne tunda aka kaddamar da hanyar jirgin kasa ta tsakanin Yamai da Doso ba a nan ga aiki da ita, amma wannan hanyar ta tsakanin Yamai da Doso ba shine iyakacin gurin da aka sa gaba a game da hanyar jirgin kasa a Nijar ba. Kasar Nijar da kasar Benin sun rataba hannu kan ya samar da hanyar jirgin kasa daga Kotonu, Faraku, Yamai da Doso. Manufar wannan shine baiwa kasar Nijar damar ganin hanyar jirgin kasa ta ratsa ta kasashen biyu sun ɗauki cikakkiyar niyyar ganin wannan hanya ta samu ƙasar benin ta ba da shawarar ba da wannan aiki ga wani kamfanin kasar ta benin mai suna petrolin na farko niger ta amince da wannan shawara amma tare da sharaɗin cewa mai kamfanin ya cika sharuɗan da ke cikin kundin ba da kwangilar aikin a sani na ba a taɓa cika waɗannan sharuɗa ba kenan kasar nijar ba ta taɓa sa hannu akan kwangilar gina wannan hanya tare da wannan kamfani na benin ba abin da ya wakana shine gwamnatin benin ta sa hannu akan wata kwangila da shi wannan kamfani petrolin domin gabatar da waɗansu ayyuka da suka hada da gina hanyar jirgin ƙasa daga Kotonu zuwa Yamai. Ta haka ne kamfanin petrolin ya shigar da batun a gaban mashara'anta. An yi ta shari'a inda a ƙarshe aka yanke hukuncin cewa bolorai da ƙasar Benin su dakatar da duk wasu ayyuka akan hanyar jirgin ƙasa ta tsakanin Kotonu da Yamai ko kuma su biya miliyan ɗari kowace rana. Sai bolorai ya tsaye da duk wasu ayyuka. Hukuncin shari'a shi kansa ba shahi ƙasar Nijar ba domin ba Nijar ce aka shigar da karata a gaban kotu ba. To da wannan muka zo ƙarshen labarai, a huta lafiya.